وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون mushrikai ba su girmama Allah ba girmamawa da ta dace da shi a yayin da suka haɗa shi wajen bauta da halittarsa masu rauni gajiyayyu suka rabkana daga ikon Allah wanda daga cikin alamunsa ƙasa da abin da yake bayanta na duwatsu da bishiyoyi da tekuna da ƙoramu duk suna cikin sa ranar alkiyama hakanan sammai guda bakwai dukkaninsu ababen naɗewa ne a damansa Allah ya girmama ya tsarkaka ya ɗaukaka daga dukkan abin da mushrikai suke faɗa kuma suke ƙudu bijirewa game da shi.